Yayin da zaɓen da ke ƙara matsowa, sarakunan gargajiya da masu faɗa a ji na ƙara ƙaimi wajen faɗakar da al'umma kan muhimmancin gudanar da zaɓe ba tare da tashin hankali ba. A wani taron masu ruwa da tsaki da hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense ta shirya a jihar Nasarawa. Sarakunan gargajiya sun jaddada cewa jama'a su zaɓi shugabannin da suka dace amma su ƙauracewa duk wani sanadin da zai kawo tashin hankali da rasa rayuka. Mai martaba sarkin kefi Dr. Shehu Chindo ya Musa ya karfafa al'umma da su gudanar da zaben cikin tsanaki. mun zo mu ba mu ilimi a kan yadda da yi zaɓe ba tare da wani rikici ba saboda a zaɓi wanda jama'a suka ga shi ya dace ya shugabance su. Mai martaba sarkin kefi kenan a jihar Nasarawa Dr. Shehu Chindo ya Musa. Shi ma Ahmad Kambarin Kano wanzami ya ce kamata ya yi kowa ya yi wa kansa kiyamun laini. Batu na tashin hankali a wurin zaɓe wannan ni ina gan kamar ya wuce. An riga an yi shi a baya ko, ai kowa jikin shi ya jayi har yanzu kar ka manta ba a kowane ba su koma gidajensu ba ba. a kowanne ba su san ina iyayensu suke ba a kowanne ba su san ina iyalansu suke ba to yanzu nan kuma a dawo a sake ce za a sake koma gidan jiya kana ga wane ne za a bashi kuɗi ya je yi wannan wane ne za a bashi kwaya ya sha ya je yi wannan rashin abin yi shine yake kawo amma su ma marasa abin yin ba yanzu jiki ya ji ba jiki ya ji ba saboda haka ba wanda zai sake yi kuma muna roƙon Allah Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya. Shi ko kwamandan rundunar tsaro ta civil defense a jihar Nasarawa Muhammad Gida da Fari ya ce sun shirya taron ne don haɗa kan masu ruwa da tsaki su ba da tasu gudummawa don samun zaɓe mai inganci da kwanciyar hankali. wannan taron mun shi ne saboda shirin zaɓe mai zuwa na 2019 gaya za a yi wannan zaɓen a yi shi lami lafiya ba tare da an rasa kowa ba ko an rasa duk kawace dukiya muna fata mu ga su hukumomin tsaro sun haɗa kansu sun dunkule sun zama abu guda akan manufa guda sannan kuma su jama'a masu zuwa su yi zaɓen su yi zaɓen su a cikin zaman lafiya su ƙare lafiya sannan hukumomin da suke kula da zaɓen su kuma su yi aikin da ya kamata su yi tsakanin su da Allah in sarakunan da suka zo duk jawabin da suka yi kaga jawabi na hankali zai iya kamawa sannan kuma su waɗanda muka gayyata masu ruwa da tsaki kowanne su yayi jawabi mai hankali masu kawo shawarwari sun kawo kuma yawancin suka faɗa duka za mu sa su a ma'auni musu tankaɗe da rairaya mu ɗauki wanda magana za su mana amfani kuma mu aiki da shi in Allah ya yarda kuma daga ganin da masu ka taro nan kasan cewa lallai yanzu jama'a suna son azan lafiya to a ƙarshen shawara nan mu yi ƙoƙarin mu bi doka ƙasar da ba ta bin doka ba ta zaman lafiya in babu zaman lafiya ko babu cigaba duk ƙasar ta ci gaba duniya zaga jama'a ta masu bin doka ne wataƙila ai zaɓen wani bai mai daɗi ba don bai ci ba to ba faɗa ya kamata ya yi ba sai ya nemi hanyar da zai yi mauna na hukumomin tsaro ya kawo mana kukansa in bai son zaure wurin mu je kotu an wayanta ma ɗibi yara a sasu suna ta zanga-zanga suna kashe-kashe wannan ba daidai ba ne. Kwamandan rundunar tsaro ta civil defense a jihar Nasarawa Muhammad Gida da Fari Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.